sallam, وآله wa mawakifun wa وعبر na muhammad siddiqul mai shawai, allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi wannan littafi kamar yadda bayanai suka sha gabata littafi ne wanda yake karantar da mu ɗabi'un manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda waɗannan ɗabi'u allah madaukin sarki da ya gini manzan allah a kansu da ko duk abin da allah madaukin sarki ya gina annabin shi a kai to babu abin da ya kai wannan daraja da ɗaukaka da matsayi shi yasa ya zama wajibi gare mu mu yi ƙoƙarin ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'o'i waɗanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi fice da su allah ya sa mu dace to wannan 'yan risala tana kunshe da ɗabi'an nan ta annabi ta alhilmu wal'anatu da kuma al'afu wasafhu da ashafaqatu rahama wanda waɗannan ɗabi'u mun riga mun ƙarƙare bayanai a kansu a yau da izinin allah za mu ƙare cikon alkaram waljud inda sauran lokaci da izinin allah sai mu shiga risala ta gaba wanda malin ya rubuta ta ita ma saboda ya bayyana ma al'umman annabi ɗabi'un mai gidansu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace tun ba manta ba malam yana kan yi mana bayanai ne dangane da wasu misalai na aikin kirki kyautayi da kuma jin kai wanda wasu daga cikin magabatan wannan al'umma suka yi fice a kai wanda ake fatan yadda suka koyo daga annabi mu ma mu yi ƙoƙarin mu koya daga annabin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? allah maraukin sarki ya sa mu dace to a jiya malam yake ce mana a ibn shahabin daga cikin waɗanda ake hikaitowa da cewa sun ɗaramma kowa kyauta daga cikin mutane kuma shi ibn shahab an san cewa malami ne daga cikin manya-manyan malaman hadithi wanda duniya take jinjina masu kuma take ji da su domin an waye gari a wani yanayi na talauci da ya taba tsintan kanshi a ciki wanda rayuwa ta yi mai kunci matuƙa tseren nan allah madaukin sarki ya yalwata mai ya samu wasu irin dukiya mai ban sha'awa mai ban ƙaye to sai mai mai hidima yake cewa to ina dama a ce ka adana wannan dukiya da kyau don shi ya san halin mai gidan nashi yau dukiyan ta zo zai iya rabar da ita gaba ɗaya saboda neman yardan allah shi ne sai yake cewa taɓijan ai dukkanin mutumin da allah madaukin sarki ya tabbatar da zuciyar cikin karanci to abin da yake na talauci da sauransu baya firgita ta amma idan ya kasance kai ɗin nan baka yarda da allah maɗaukin sarki shi ke azartawa da talautawa ba a lokacin ne za ka yi ta fafatakan bari tara bari ka ɓoye bari yi tanadi bari yi tattali don nan gaba ina fatan mun gano wannan da kyau akwai alamar da ake gane mutum zai waye gari ya zan rowa wanda za ga yana tattalin gaba shi gaban nan an gaya mai zai kai gaban jama muna gane wannan da kyau kowa gaya maka allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wada khala a arabi ala khalidin al-kusari wani balaraban ƙauye ne ya shiga wajen sarki khalid faƙala sanda ya shigo sai ya ce ayyuhal amir ya ce yalla bai a atini mil ujirabi haza da kaikan ya ce na zo ne da allah ka cika man wannan ɗan buhunawa da gari wanda zan ji a ɗan tuƙa min irin yadda za ga talakawa a yanzu ya rugu ko sun ruko 'yan buhuna ko 'yan jakan leda suna zuwa gidajen masu hali suna sa a ɗan auna musu masara ko gero wanda za a je a yi musu kunu mun fahimci wannan da kyau ko to shi sai ya wuce wajen amirul mu'mini da sarki gaba ɗaya ya ce da allah gari ya zuwa dan zuba mai a wannan ɗan buhu ɗin faƙala da sarki ya ansa buhu sai ya ce imla'uhu lahu da rahim ku cika mai wannan buhu da dirhamomi mun gane wannan da kyau kamar kai ne ka je da kanta gidan wani mai mulki kana son a taimake ka da 'yan buhunan masara da gero da dawa 'yan shinkafa sai ce ku cika mai ita da katan-katan na kudi abin da ya mai kenan buhu guda ya ce a zuba mai na kudi in kai ne sai ka ce kai kudi kai talaka ne gwamnati na da kuɗi kakka ne lokaci in ka samu halin da za ka roƙa a baka kuma za a baka a bisa girma da arziki za a baka a bisa halacci sai ka roƙa amma in ka san in an baka to za ka taɓa mutuncin addini mutuncinka zai zube to bai halatta ba allah shi ke faƙal al'arabi sai wannan ba kawai ya ce sa'altul amira ma ashtahi ya ce abin mamaki jama'a ni na roƙi yan laɓai ya bani abin da nake sha'awa ne abin da nake so shine gari garin nan koko na kwaki ne amma kuma fa'amara libi ma ya shi sai ga amir sarki ya umarce ni a bani abin da shi yake sha'awa Shi ne mai kuɗi in ya ɗauki darhami biyu sai sai garin da yake bukata sauran kuma baɗi sai fara fitar da zakka shi ma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan da kuke ji suna irin wannan kyautan biliyoyin kuɗi to gaba ɗayan ka haɗa su to ba ta kai ɗaya bisa biliyan ɗari na manzan Allah mun gane wannan domin annabi in ya tashi kyautan sai kowa ya wadata sai kowa ya san ana yi da shi sai kowa ya samu salawatullahi wa salamuhu alaihi ba talhata bin usman radiyallahu anhu ardan bi saba mi'ata alfi dirhami talhata dan usman allah ya kara mashi yarda yana da wata gona da ya je ya siyar da ita dirhami ɗari dubu ɗari bakwai mun gano wannan 700,000 na dirhami wanda a je in ba kuma ta ba mun yi lissafin dirhami ɗari biyu yana daidai da neran najeriya naira dubu ɗari uku da tamanin da shida dirhami ɗari biyu to wannan aka ce ya sai da wancan gona nashi dirhami dubu ɗari bakwai falamma ja almal yayin da aka kawo mai waɗannan dukiya ƙala sai ce inna rajulan tu haza indahu yanzu a waye gari a ce akwai wani mutum da zai kwana da wannan kudi tsibibi haka a gidan shi la ya dare ma ya taruquhul magururu billah bai san abin da zai faru da shi wanda wanda Allah maɗaukin sarki ya sa ya rudu talaucin shi a goshin shi zai iya afkowa cikin dare ya kwashe ko ya kashe ka ko wani abu ya tafi da wannan dukiyan a asara ba fa farraqahu alal fuqara cikin daren nan ya rabar da wannan dukiyan gaba ɗaya ga talakawa jama'a mun gane wannan da kyau ko in goga ce za ka lissafa dirhami dubu ɗari bakwai an baka babban aiki ba kuɗin na da yawan gaske amma a wannan dare gaba ɗaya ya rabar da su kisa kake jin al'umma suna ƙaunan waɗannan mutane suna yi masu addu'a da fatan alkhairi ba don komi ba sai don irin hidiman da suka yi ma al'umma kuma suka yi ma'addini kuma ake ganin al'amarin abin da suka yi tun da har yanzu yana da tasiri ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah ya shiryar da a rajulun ila akramil arabi fil islam talhat bin ubaidillah radiyallahu anhu wani mutum ne ya taho wajen akramul arabi wanda ya ɗaran ma kowa kirki cikin larabawa a cikin addinin musulunci mai suna talhatu ɗan ubaidillah alahu bi rahmin bainahu wa baina ya roƙe shi ya cewa ne don allah ka taimake ni ka tuna zumuncin da ke tsakanin ni da kai ka tuna 'yan uwantakan da ke tsakaninmu faƙara talhatu radiyallahu anhu sai talhatu ɗan ubaidillah allah madaukin sarki ya ƙara yarda da shi ya ce hazihi hadiqati bi makani kaza wa kaza ga lambuna ko gona ta a waje na to tana matsayin kaza ne da kaza ma'ana ka santa wanda in ka kama hanyar nan kamar za ka je waje kaza daga gefen dama ko gefen hagu tana na aika santa kada utitu fiha mi'atu alfi dirhamin an taya ta za a siye ta da dirhami dubu ɗari mun gano wannan da kyau ko dirhami dubu ɗari fa in shi ta falma in kana so a an so kuɗin sai a baka dubu ɗarin wa in shi ta falhadika in kuma gonan kake so ka je ka riƙe ta can jama wannan alherin da mutanen nan suke kaddara ba su yi ba yau ina alherin dukiyar tana ina kasayin take ai ta kare ko yau su da sun ɓoye yau suna ina ba sun tafi ba dama dukiya ko dai ka nemi lahira da su mana ko ka kashe su ka gina lahira ka sami yardan allah al'umma su kaunace ka ko ka rike ka mutu ka bar su wanda ka so ba ma ya ci wanda baka sa tsammani ba ma ya ci mun gano wannan da kyau ko sai ka kwanta ka mutu macen da kake ƙoƙarin tattarewa da tattashinta da kiyaye ta da kaza sai wanda ya fi kowa ƙinka a duniya sai ya aure ta gidan da ka gina kake takama da shi ya zai kwana da ita a wannan gidan gadon da ka mutu ka bari kuma ya ci Kisa jama'a in za ku yi ƙoƙari ku nemi lahira da dukiyoyin da allah maɗaukin sarki ya ba ku yi marmaza ku nema ga fili ga mai doki waɗannan bayanan ya kamata kowa ya tsaya ya fahimta in ana yin su ba fa ana yi ne kaɗai da waɗanda sun haɗa manya-manyan jakukkuna sun cika su da kuɗi sun gefe sun aji a gefe ba su kaɗai ba da kai ake yi wannan ka lalaba ka kwandala biyu ne a ciki mun gano wannan da kyau waɗannan kwandala biyun ake son ka cire ɗaya ka yi aikin addini ka taimaka ma 'yan uwanka ko kuma ka cire su gaba ɗaya ka bayar ko ka ɗauki ɗaya ka raba biyu ka ba da rabin lallai dai ka san abin da kai ma addini ka san abin da kai ma al'ummanka wanda za su more shi domin wannan shine kadai abin da za ka yi ka sami yardan allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan da kyau ku bayan da za a waye gari a ce an yi wani yanayin da za a ce al'umma ko addini bai da bukatan gudunmawanka ka kalli unguwanku ba maki bayan layukanku kwata yana nan ya yi kaka gida ya kafa sansani mun fahimci wannan wannan kwatan illa ce ga unguwan nan gaba daya da sai ku haɗu ku aikin gayya ku kwashe ta sai ku siyo blocks da siminti da yashi sai a fitar da magudana tun daga saman layi har ƙasa a siyo pipe da za a sa daga kowane magudanan da ke fitowa daga gidajen mutane a gyara yadda ruwan yana zuwa kai tsaye kawai zai wuce a sa raga yadda tattakin da ke haɗuwa ya zama kwata zai tsaya daga cikin su share su zuba cikin kwandon sharansu duk mako a rika zuwa ana sharewa kun hana kanku kamuwa da kwalara kun ɗauki matakin kawar da wannan zazzabin cizon sauro malaria nan da ke abin nan saboda sauro bai da inda zai kwaya hayyafa mun fahimci wannan da kyau ku wai ma kun gama komi kenan to wannan za ku ku yi shi ma yana daga abin da zai ɗaukaka darajar ranar kiyama ta ba mutane ko irin waɗannan tintintini ma ba sa zama su yi kuma adadinmu nan mu ɗari nawa ne nan da yawa ko mata da suke cikin masallacin su nawa ne al'umman da ke wajen masallaci ana da yawa ko a ce kowa zai kawo 'yan abin da bai ta karya karya ba ce za a aikin nan to za a waye gari gaba ɗaya duk wata kwata sai mun gabayanta duk wani kwalbati da in damina ta zo yana ambaliya ya shiga gidajen mutane sai mun gabayan shi kuna cikin wannan aiki gwamnati tana gani ita kuma sai zo sai ta shimfiɗa muku kwalta to amma mutane yanzu kowa ya kwanta ne ya shan daki idan baka iya taimakon dan uwanka ba baka iya taimakon kanka dan mutumin da ke iya ɗiba ya ba wani ka kalli iyalan shi da dangin shi za ga yana musu amma kai baka ba yan uwanka ba bayan da za a yi ka ci yasa jama'a mu ji tsoron Allah mu kwatanta irin waɗannan abubuwan da muke karantawa ba kawai a zuwa karanta bayanai ka ce mm, ka ji manyan bayan allah allahu akbar ba wannan ba ne in ba za ka yi aiki da wannan babbe da amfani jin da kake yi allah shiryar da mu mala ya ce wa ba'athal ash'as bin qaisin ila adi bin hatim at-ta'i radiyallahu anhu al-ash'as dan qais ne ya aika ma adi dan hatim at-ta'i yuridu minhu quduran kanat li abihi ya aika an so mai wata tukunya ta mahaifin shi wanda shi a adiyu dan atimin da'i ya ara mun gane wannan da kyau ko famala adiyu bin hatimin malan to aha sai shi adiyu ya cika wannan tukunya da kuɗi wa ba asabi ilaihi sai ya aiko mai da ita kamar kai ne a gidanku a je auro irin katuwan tukunyar nan za ku yi wani sha'ani idan an kare sha'anin an wanke an komi ta bushe sai a ɗauko ɗauro ma yaro sai ya kawo kuna ya sai ga 'yan dubu dubu tun daga sama har ƙasa an cika ta maƙil wa ƙwale ce inna la nu'iru ha fariga ya ce mu ba ma aran banza ma'ar kayan ku mai amfani da shi in mun tashi dawo muku da shi mu kawo muku shi da alkhairai ya ce mu ba mu haka ne aka ciko ta da alkhairai iri-iri sai aka taho aka ce gashi nan ina fatan mun gane wannan da kyau cin da kun kyautata koma an kyautata muku allah maraukin sarki ya sa mu dace to wannan karshen waɗannan bayanai ne kenan wanda mala ya kawo a cikin wannan amma sai ya ce alkarimu fi oyo ne shu'ara ya mawaka na musulunci suke ganin al'amarin karamci ne mun fahimci wannan da kyau ku ka ce mawaka akwai irin waɗannan masu kiɗa da waka da rawa irin na banjo da batsa da waye-waye ba irin waɗannan ko ba irin waɗannan takadaran da yanzu suke wake-wake iri-iri na shirme malam wanda wata waƙan ka ji ta ba ta da kan gado ba irin wannan ba wannan malamai ne masana a wani lokaci kuma irin waɗancan ja'iran ne na jahiliya suke amma sai ka ji maganan da ma'ana yanzu ku ji wannan ƙala abu tammam abu tammam ya ce yana wasa wani gwarzo ne gwanin kyauta yake cewa huwal ba'aru min ayyin nawahi a taitahu falujjatahu al-ma'rufa wal juda sahilo ta'awwada bastul kafi hatta law a sanaha laqabdin lam tuti'hu anamilu ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد yadda فليتق الله سائل yana yaban gwanin shi yake cewa ai teku ne ta kowane fage ka zo mai to ya kai ya tumbatsa yake cewa ai shi teku ne na baiwa da alkhairi da kyautatawa amma ka tsaya daga gefe zai wadatar da kai kallon da teku yake yake cewa ya saba wajen shimfiɗa hannun alkhairi ga kowa har ma in ya ɗibo zai bada sai ga hannun shi bai iya rike abin saboda yawan shi yake cewa walau lam yakun fi kaifihi fi kaffihi ghaira nafsihi da zai waye gari ya kyauta ya kyauta komi ya kare ba abin da ya rage sai rayuwan shi ran shi ne a tafin hannun shi laja da biha da ya ɗauka ya ba mai bukata kyauta sai ce kyalla hasa sa'ilu sai dai shi wanda dai mai roƙon ne ji tsoron allah kai roƙi ran da in yi roƙa ba za a hana shi ba ina fatan mun gane wannan da kyau wai kai ne da za ka roƙon ake cewa don allah ka ji roƙa su tsoron allah inda zai ba da komi abin da ya rage a hannun shi sai rai inda za a gare in ka ce ban ran zai baka jama'a haka muke eh mu ba addininmu ne akwai wannan amma yanzu mutane sun zo maro wata allah shi ke ya kamata mutumin da ke iya zama majalisin ilimi ana karatu ya zama yana da ruwa wallahi bai kamata ba saboda idan ya zama waɗannan bayanan ba sa lausasa imaninka tuka da matsala ba abin da zai lausasa imaninka yasa allah maɗaukin sarki yake cewa anzalna hazal qur'ana ala jabalin da a ce mun saukar da wannan alkur'ani ne akan wani dutse lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah da ka same shi kai ya daddatsi ya kikkece saboda tsoron Allah Allah ce wa tilkal amsalun na duribu halin nasi kun ga shigen irin waɗannan misalai muna kawo su ne ga mutane don su hankalta <clears throat> amma sai ga abubuwa mala ana ta gaya mana amma ko da kai ba mu yi makalla kuma allah madaukin sarki ya gama mana bayanin makoman mai alheri irin wannan a cikin alkur'anin can amma mu ga alkur'anin muna karanta ko daga ido ba mu yi mu kalle shi amma sai allah ya siffanta zuciyar dan adam yake cewa mai fahiyar kal hijarati au ashaddu kaswa inda ka san dutse malam kai ta ma fi dutse kangara domin ya wa inna minal hijarati lama ya tafajjaru minhul anhar daga cikin duwatsu akwai wanda yake tsagewa ruwa ya fito wa inna min ha lama ya shakkaku fa ya min hulma wa inna min ha lama ya habitu min khashyatillah saboda tsoron Allah sai dutse ya faɗo saboda tsoron Allah sai dutse ya tsage sai ga ta tsakankanin shi wani irin ruwa mai gare gare yana fitowa saboda tsoron allah sai ga dutse a kan shi akwai tafki akwai korama daga ciki ne ruwan ke tsatsafowa har rafi a sama to amma shi dan adam kalli zuciyar shi ta fi komi laushi cike take da jini amma saboda kangara hatta ta ɗaran mu dutse allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala al mutanabbi mutanabbi yake cewa tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka annaka tutihi alladhi anta sa'ilu yace tarahu kai zaka ga gwani na idza ma ji'tahu lokacin da ka taimai mutahallilan sai ka ganshi da sakakkiyar fuska haka annabi yake cewa yana son ya fito cikin jama'a da fuska a sake mun gane wannan da kyau ko ko da ko ba za ka ba mutum komi ba ka fito mai da sakakkiyar fuska sai ke cewa ka annaka tu'tihi an anta sa'ilu Kamar kai ne za ka ba shi abin da ya zo roƙa mun gano wannan da kyau ku shi fa an zo a roƙa ne a wajen shi ya san an zo bara ne an zo neman taimako ne na ginin makaranta ko ginin masallaci ko matan shi ta yau ko kuma yana da mara lafiya kana sallama da alhajin yana fitowa sai ga fito da annashuwar da murmushi kai ka ce kai ne ka kawo mashi kuma shi ne zai ɗiba ya bada amma dama ɗabi'an masu hannu da shinu shi ne sun ga mai roƙo su yi ne su ɗaura fuska su duka tsawa isa allah madaukin sarki ce dangane da mai roƙo fala wa masa'il ban da tsawa ina ba ta mun gano wannan da kyau ba ka ake so ka zo da sakakkiyar fuska wa ƙwale shafi'i al'imamu shafi'i yake cewa ta sattir bisakha'i fa kullu aibin kama kila yubtihi sakha'u ce ta sattir bisakha yi ƙoƙarin satircewa ta hanyar yin kyaututtukanka fa kullu aibin domin kowane aibi da kake gani in ka zama mai alheri da kyauta ga mutane sai aibin ka ya rufe kama kila yi gotsi hissaha'u kama yadda ake cewa kyauta na rufe aibi in kana da aibu kana ɓata ma jama'a ko kana wasu abubuwan kana kyautatawa kana alheri. wancan aibin sai a waye gari ya gushe jama'a da tsiya fa ba a tafi da mutane ba ɗan adam ba ka yi tafi da shi da tsiya sai da lalama ba ga allah da ya yi mu ba sai da kawo mana yanayi iri-iri kai da baka kowa ba ka ce za ka tafi da mutane da tsiya jama mun fahimci wannan da kyau yau sai a damina gobe a sanyi ji ba a zafi haka ne ya baka ya ma komi amma kuma kana ta mai tsiya amma kuma kullum ƙara ma yake haka yake sai ga aibin da kake da shi kana da alkhairi sai ga ba ganin aibin da haka allah ya shiryar da mu wa akhar wani mawaƙin yake cewa izra jamilan walau fi ghairi mawdu'ihi fala yudhi jamilun aina ma zuri aina ma zuri'a yake cewa ka shuka abu kyakkyawa ko da ba ka inda ya cancanta ba misali da wani zai zo ya roƙe ka kai ka san wannan ba ka san shi bai cancanta ka ba shi ba amma cin da taimako yake nema taimaka mashi domin shi kyakkyawa duk inda aka shuka shi bai lalacewa allah zai karba zai sa albarka zai ba da lada mun gano wannan da kyau nan makaranta karuwa ne ta ga kare ta shayar da shi sai da allah ya gode mata sannan ya sa ta aljanna kalli dai karuwa plus kare ina ba ta mun gano wannan da kyau duk wani mugun misali a ƙur'ani jaki da kare ake shaƙo su a buga da su in malami ya kangare ƙur'ani sai ce mai kare jaki ina ba ta mun gano wani da kyau wata la'alaihim na ba allazi min ha fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al ina larrafa shi'ina larrafa'nahu biha walakin nahu da ilal ardu wata ba a hawa sai ce me fa masaluhu to ka masalal In in hamil alaihi auta ta tatrukuhu yana shi sharrin kare kenan kullum ko cikin iya kondishin ka cikin hake yake kullum cikin wahala yake to mugun malami bai haƙuri kullum cikin jafa'i yake ba natsuwa ka kalla da kyau in malami ya zama mugu ne shi kaɗai cikin wahala yake gani yake kowa da yake mashi ina fatan mun gane wannan da kyau ya sabu da kullum sai hatin alaihi ba natsuwa ana fahimta amma idan ya zama ba mugun malami ba ne a natse yake in duk duniyar nan idan jafa'in shi ya jafa'i sai qur'ani ya ce mai jaki idan jafa'in shi ya jafa'i sai qur'ani ya ce mai jaki matsalul ladina hummilat taurata thumma lam yahmiluha sai ce ka matsalul himari yahmilu asfara ga littafi an ba su amma sai aiki da ita sai allah maɗaukin sarki ya ce to waɗannan yadda ka san jakuna ne ɗauke da kayan littattafai allah ya gama fushi da malami ke in ya kangare yake aiki da ilimin sai a ce mai jaki a ce mai kare in ya ƙara natsa sai allah ya sa tsarkakakun bayan shi su tsine mai albarka Isra'ila لعن Dawud, wa Isa بني Maryam, Zalika bima a sauwa kanu ya ذلك Kanu عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر isa ma kanu ya يفعلون mun gano wannan da kyau to ku dai kare karo ta shayar da shi sai da allah madaukin sarki ya gode mata sannan sai saka ta aljanna matan aure ta wahalar da kyanwa har ta mutu bata ciyar da ita ba kuma tana da abin da za ta ci da wannan kyanwan allah madaukin sarki ya fushi da ita bayan da ya fushi da ita kuma ya kuga ta wuta annabi ya ba da labari ya ce sun haɗu ya ganta a sanda ya isra'i da mi'raji wannan kyanwan tana ya ganta a cikin wuta ina fatan kun gane wannan da kyau allah ya sauwaka shi sa jama'a kar ku raina aikin alkhairi aikin alkhairin nan ku koya yake mun gane a cikin littafin nan mun karanta fa ba ne manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi nabi aika sa san matan shi ko ina ba inda ba kewaya ba ana nemo dan abin da za a tarbi bakon annabi kai jama'a in fa annabi ya ce abincin aljanna yake son a kawo za fa a kawo mun gano wannan da ke ko saboda ko bai al'ansari an kawo mai ko ba kawo ba ya ci abinci amma ba ma na aljannan ba za a ji wani waje a kwaso a kawo ga maryam kasan san ko da hubai da maryam duk ba su kai darajar manzon allah sallallahu alaihi wa sallama shi annabi zakariya da yake kulawa da ita haka qur'ani ya ba mu labari kullama khala alaiha zakariya al-mihrab duk sanda zakariya ya shigo dan ɗakin masallaci da aka yi ma maryam waje da inda ha rizqa sai ganta da kayan daɗi iri-iri kala anna laki haza ya maryamu anna laki haza ai na kika samu wannan qalat huwa min indillahi ai wannan daga wajen Allah ne domin inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab yaushe Allah madaukin sarki yana azarta wanda ya so ba da lissafi to Maryam an kawo mata waɗannan abubuwan da ba a samun su a wannan yanayin nan da nan sai annabi zakariya shi kuma sai ya hada kasan malami malam sai ga a ah, yanzu da rani an kawo abincin damina to ni dama ina neman aure ina neman haihuwa wanda ya iya wannan aikin zai iya bani haihuwa nan ko kuma ma ya je ɗauko ɗan daga wani waje ya kawo man kawai hunalika da azakariya sai addu'a kawai haka yake ka miƙa ma Allah kokon baranka kana ganin baka isa ba sai Allah ya ce kai ne isasshen to amma ba ɗibo an kawo ma annabi ya ci da bakon shi ba haka kewaye sa san matan annabi annabi ya rasa abin da zai ciyar kuna fahimtar wannan da kyau jama'a shine sai annabi ya ce masahabban shi wane ne zai marabci bakona kan kai haka sai wani bawan allah ya ce shi ne ashe shi ya ɗauki tutai ya ɗauki bawan allah nan bakon annabi ya kai gidan shi ashe shi ma ranar bai ce fa ne ba in kai ne sai ka ce yanzu in kwashi yan kuɗi na in bada ina ake irin wannan shahadan a'a ai salaf sun yi ba matsala kai ma ka yi don duk wanda ya kona rumbun shi ya san inda toka ke tsada ne duk wanda ya aikin alkhairi ya san akwai sanda allah maɗaukin sarki zai biya shi sanda ya fi buƙatan wannan abu lallai kana bukatan wannan 'yan sulallan da ke aljihunka amma sanda allah zai biya ka ka fi buƙatansu ya je tambayi matan shi akwai ɗabin da za a <clears throat> ba bakon manzan allah ya ce tab ai komi gidan nan babu sai dan abincin yara ne aka ɗau roro ga yana na ɓararraka musu ya ce ya yi daidai ki lallashe su su bacci kuma abincin ba zai isa mutum uku ba mutum ɗaya zai isa ya ce ki zo ki ƙoƙarin kamar kina son ki gyara fitila ki bige ta ta mutu mai ƙoƙarin kamar muna ci mu bar shi cinye gaba ɗaya haka aka yi da safe ya dawo ma annabi da bakon shi sai tadda Allah madaukin sarki ya aiko ma annabi da sakon an gafarta musu plate guda to Allah ya sa na dawo su ne suka ba shi ya kai aljannan da aka ba su ka zama marowaci sannan za ka bada ka rika bada da daɗin rai mun gano wannan da kyau ku kuma shi Allah maɗaukin sarki yana son ka bada abin da kake so ne ba wanda baka so ba domin ya ce lanta na lalbirra hatta komin matu hibbo ba ka taɓa samun albirru har sai ka ciyar da abin da ka fi so ina ba ta mun gano wannan da kyau ba sai abin da ba ka so ne za ka ɗauka ka ce to ga wannan ba haka musulmi suke wajibi ne musulmi ya kokari ya gyara wannan ɗabi'a ta shi allah maɗaukin sarki ya samu dace <clears throat> wa ƙala wani mawaƙin yake cewa ahsin ilan nasu tabta'iku tasta abta qulubahum fatala ta'abbada al-insanu ihsana mala yake cewa ahsin ilan nas ka kyautata zuwa ga mutane sai ka bautar da zukatansu fatalama tsawon zamani ihsanin mutum zai mai da dan adam ya zama raƙumi da akalan shi kyautatawa kyautatawa yau da kullun alkhairi sai ga sai inda ka kada mutum zai karu ina fatan mun gano wannan da kyau amma in ya zama kai mutum ne ba mai kyautatawa ba to matsala babba ya riga ya kama ka allah ya sauwaka wa ƙala akhar wani yake cewa iza ta za malin walam ku za nada fa fa'anta idan wal na sawa'u ta Allah ya kiyaye iza ta za malin in kai mai kuɗi ne walam ku za nada sai ka zan ba mai kyauta ba Fa'anta idan wal na sawa'u da kai da matsiya tangari uwa kuɗi ubansu da kun gano wannan da kyau in dai baka kyauta da kai da talaka ɗaya ne in ka fi kowa kuɗi me amfanin ka ai ma bambancin talaka da mai kuɗi shine ka nuna ma talaka kai mai kuɗi ne ta hanyar me ta hanyar kyautata mashi mun fahimci wannan da kyau ku duk abin da ya taso mashi kai mashi shine alaman ni na ɗaran maka amma sai dai in yi gida mai kyau ‘ya'yana su ci siya in yi mota kyakkyawa in kecere ni in yi abin da na so talakawa na gansa, sa oh wani na jin daɗi shi allah sai ka yi ƙarkan ƙaruna a waye gari ana cewa allah ya rufa mana asiri oh, da mu ma mun shiga uku kamar yadda ya shiga yau ina fatan mun gane wannan da kyau kuma wallahi ka kalli duk mutumin da allah madaukin sarki ya rufa ma asiri irin wannan ya bi kan gare ma allah kalla da kyau allah ce kalla innal insana la yatagha ya ce a rabu da mu shi dan adam yakan tsinci kan shi dama a duniyan ɗagawa ba don komai ba an ra'ahu stagna don kawai yana ganin shi ya wadata yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana da kaza wannan sai ya sa shi sai ya kangare mu dokokin allah mun fahimci wannan da kyau ku kuma allah madaukin sarki baya son wannan mun gano wannan da kyau ko shi sa ma ya ce me fazarni wal mukazzibina rabu da ni kamar misali wai ka siffanta kamar a ce allah ne zai ma wasu azaba sai kamar ana bashi baki irin kamar za ka bugi wani wani ya zo a ah, rabu da ni rabu da ni ka gane ko shine Allah ce ka rabu da ni wal mukazzibina masu karyata wahayi masu karyata wa'azi masu karyata annabawa ulun na'amati waɗannan da aka yi ni'ima mai kon su abin da ya kamata ba su yi ba sai ce me wa mahilhum qalila Allah ce ka bari dan daga masu kafa ɗan kaɗan ina fata mun gano wannan da kyau inna ladaina ankalan wa ba basu ai a wajen mu akwai maruruwa jam'in mari ina fata mun gano wannan da kyau bayan nan kuma sai ce waje hima mu namu gidan yarin jahannama ne sai me wa ta'aman satin sai me azaban alima ka kalli yadda Allah ya karkasa abin mari jahannama azaba mai shiga jiki sakamakon an baka dukiya ka yin abin da ya kamata kuma na ce ka daina kallon wai sai masu kuɗi da kai ake kai da kake da sile biyar ko naira biyar ko naira hamsin a aljihunka da kai da shi kowanne ai allah madaukin sarki yana kallon abin da ya shi. mun fahimci wannan da kyau shi sa ka dage ka yi abin da ya kamata annabi dai ya nuna maka ga yadda yake kuma ma in ka bayar ya ƙare in baka bayar ba ka ƙare dole ne sai a ɗaya ya tafi ko kuma duka ka ƙare ya ƙare ko ka ƙare ka bar shi ko ya ƙare ya bakka gara ma ka yi abin da ya kamata tun ana shaida juna allah madaukin sarki ya samu dace wannan shine ƙarshen wannan risala in ba manta mun karanta risalolin nan guda biyu kenan mun gano wannan da kyau ko <clears throat> muna fatan 'yan risalolin nan da malayin ya rubuta za mu rika bin su ɗaya bayan ɗaya muna ƙoƙarin nasihantar da kanmu waɗannan ɗabi'u na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda mu kwaikwaye shi don mu dace da yardan allah na da za mu karanta jama'a ita ce wannan ko mun fahimci wannan da kyau ko sai a ƙoƙari a nemo ta masu nemo littafin sai su nemo gashi alwafa'u bil ahad al'adlu da alhaya ɗabi'an manzan Allah cika alkawari mun fahimci wannan da kyau ko bayan cika alkawari sai ne sai al'adlu a yi adalci ga al'umma sannan alhaya'u kunya malam ya iya haɗa abubuwan da, ka kalla yana haɗa abubuwa masu alaƙa da juna in kana da kunya za ka cika alkawarin da ka yi dan daga lokacin da ka yi wa mutane alkawari ko ka gamu ko mun fahimci wannan da kyau ko to za a iya samun matsala in har baka cika alkawarin nan ba ko mun fahimci wannan amma mutum ya zama bai da kunya bai ganin kowa da gashi to zai iya yi abin da ya ga dama kawai saba alkawari bai damu ba ko ba zai ji a jikin shi ba sannan mutumin da yake a zalimi wanda baya adalci zai iya yi duk abin da ya so zai iya duk abin da ya ga dama bai jin kunyar kowa allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ku ba tamboyin nan <clears throat> na kawo mu ci gaba ga wasu 'yan tamboyi da aka yi allah ya sa suna da munasaba da abin da muke karantawa wai shin gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga allah menene reference annabi bai ga allah ba an tambaye shi kaga allah ya ce an na ra'aitu ta yaya zan ga allah nurun ra'aitu ya ce haske na gani ina fatan mun gano wannan da kyau wasu ruwayoyi ne aka kawo aka cewa ga sa'an ce annabi ya ga allah duk ba abin da suke nufi ba kenan shi ne da ya isra'i da irajin ya ce bai gan shi ba allah ya sa mu dace menene sidratul muntaha wata magariya ce a can sama wanda ba wani wanda ke wuce wannan wajen in ka zo dole ka ci birki a wajen inda ha jannatul ma'awa nan aljanna take ina fatan mun gane wannan da kyau wai ko mala'ika jibril shine ke shugabantar sauran mala'iku eh mala'ika jibril shine shugaban mala'iku gaba daya ina fatan mun fahimci wannan da kyau da aka ce ka ce mata ne kawai suke addu'ar shiga kasuwa haka ne da aka ce ka ce eh da aka ce ka ce mata ne kawai suke addu'ar shiga kasuwa haka ne a ina na ce ni ba su gano wannan maganan ba da aka ce ka ce me da aka ce ka ce an ce ya ce mata ne kawai ke yi to wallah shi yi shi ma na baya an ce ya ce yayi sai ka kai gidan nagarta can da suke da filin an ce ya ce kaga jita-jita kenan amma shi dai annabi ya faɗi falalan addu'a ne na shiga kasuwa ko kuma nan na zo na karanta wa mata kuma na karanta ko kuma na kwadaitar na ce kowa ya rika yi annabi ya ce kai wannan addu'a za a rubuta maka lada miliyan ɗaya za a kankare maka zunubi miliyan ɗaya za a gina maka gida aljanna ina ba ta mun gano wannan da kyau to yau ka ji daga baki na kila ba makin an tashi wani ma zai je ya ce an ce duk waɗannan 'yan an ce an can nan suke ƙara ɗaga mai mun gano wannan a waye gari 'yan sallolinka duk a gama lissafewa sai a miƙo mana kawai shi kenan allah shi kenan a wace yatsa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake sa zobe a wannan yatsan ne ko ko da kuma wace eh to na dai nuna daya sai ku nuna sauran ko addu'ar da ake yi bayan ikama kafin kabbara ta inganta gaskiya ni da abin da na sani shine mai ikama in yana yin ikama ka an samu shi ka bi in an gama kiran sallah ka yi addu'a bayan ka gama duk abin da aka ce ka yi ni abin da na sani ke amma bayan ya kama ko ta addu'a ban sani ba gaskiya menene istijmari shine tsarki na dutse mutum ya fi tsari ba ruwa sai ya tsarki da dutse ko ba haya shin old school ya halatta a musulunci shine mutum ya tara su ma gashi gum haka ko ya halatta idan kana tsefe shi kana gyara shi kana wanke shi kana sa mai mai ya halatta da fatan mun gane dirham dubu ɗari bakwai ya kama da kenan dirham dubu ɗari bakwai ya kama miliyan sha uku kai hmm? eh bai kai haka ba ya wuce ma haka ya wuce haka to ban gane da wannan ba ya sa 1351 sai zero guda shida ku gaya mana nawa kenan eh miliyan 135 ko da wasu abubuwa ya ba da nashi gudunmuwan ne allah ya saka da alkhairi eh, haka haka muke so in aka faɗi sai wani ya marmaza ya lissafa yau miliyan ko 135 ne ko ga dai shi nan da wasu yan kai kaga to wani ya baka miliyan ɗaya ma ya zama matsala <laughs> in ya haɗa ku adadin masallacin ne ya baku miliyan ɗaya sai an shekara ana ba da labari a ƙasar nan ko ya inganta cewa waɗannan annabawa akwai su annabi khidir yushe'u shisu annabi khidar dai akwai shi yana cikin suratul suratul kafi wannan annabi ne annabi khidar wasu suna karambanin ce mashi waliyi in ka ce ma annabi allah waliyi ka rage mai mukami ka ci mutuncin shi kamar baka ci mutuncin shi ba kamar sarkin gari ya bido ka ce sannu mai unguwa ka wulaƙanta shi ko baka wulaƙanta shi ba ka kalli annabi ka ce mai waliyi ka wulaƙanta shi ina fatan mun gano wani da kyau mai unguwa yana samun daraja ne akwai sarki ko haka ne yawwa wali yana samun daraja ne akwai wa akwai annabi annabi khidar annabin allah ne da nassi ba wadda ra'ayi irin waɗannan na 'yan rigima sannan annabi ya shewa annabin allah ne yaron annabi musa ne wanda suka tafiya bayan su ya zama annabi shi isu ban taba karanta inda aka kawo annabi shi isu ba sai dai cikin 'ya'yan annabin allah annabi adam ina iya tuna akwai shi isu ina fata mun gane allah ya sa mu dace ko akwai bambanci tsakanin sufi da wali akwai mana sufi su ne asarar suffa waɗanda suke zaune a masallacin manzan allah sallallahu alaihi wa sallama kawo musulmi ke ka fahimci wannan har yanzu ana samun akwai sufaye waɗanda su suna zama ne bautan allah kaɗai al'amarin duniyan nan ba ya cika damunsu ba ne akwai sufi na kirki akwai sufi na banza ina fatan mun gane kamar komi ne ma yanzu yi a yanzu haka akwai malamin kirki akwai na banza akwai shugaban kirki akwai na banza akwai matan kirki akwai ta banza haka ne to haka akwai sufin kirki akwai na banza duka da aka ce bai halatta mutum ya aske wani gashi na jikin shi ba face na mara gaskiya ne gashin da aka hana ka aske shine gashin gemu mun gano wannan sannan bai halatta ka aske gashin baki gaba ɗaya sai dai ka daddatse da kuma hana ƙarya ina fatan mun gano wannan da kyau amma gashin hammata da gashin mara wannan dole ne ka aske su sauran gashi da ke jikin kankana da bukata za ka iya ka aske ni abin da na sani kenan mutum zai iya shafa'i da wuciri ba tare da yin sallama a tsakaninsu ba ai sallolin da ake a ramadan da wani da gaske za ka iya ai sallolin da ake a ramadan da waɗanda ba na ramadan ba ai duk ma'anansu ɗaya ina fata mun gane wannan da kyau wanda yake cewa malam wasu irin zikirori ne annabi yake cikin tahiya a suna da yawa in abin in baka shawara ne ka samu littafin a sifatu salatin nabi za ka same su ina ba ta mun gano wannan da kyau bayan ka gama tahiya za ka yi salatin annabi za ka roƙi tsarin allah daga sharrin waɗannan abubuwa guda nawa guda uku sannan za ka roƙi allah ya kare ka daga taurin bashi da sauran abubuwa ga suna wanda manzan allah an ruwaito yana yi in baka da sifatu sala ka samu bulugul maram a babin da ke bayani kan sifatun sala za ka samu waɗannan bayanan da sauran littafan sunna wannan yake cewa yaya wannan addu'ar take wata wata ta miyaka wato ta shiga kasuwa ke sai ya rubuta kenan mun gano wannan da kaga ya rubuta abin shi da kyau a nan wanda ya zo sake rubutun a nan wajen ya ɓata. ina fatan mun gane wannan da kyau shi ya rubuta addu'ar take wato ta shiga kasuwa na manta yadda lafazin ta yake wa zai tuna lallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir in ka yi ta yayin shiga kasuwa lada miliyan ɗaya za a rubuta maka ita addu'ar annabi ba yawa sai lada za ka samu lada miliyan ɗaya mutum ya sa ka zo ka zauna ka yi ta wahala wanda kuma ba allah ne ya sa ka ba wanda ya ce yana bukatan addu'a da 'yan uwa musulmi su tama shi ina fatan mun gane allah madaukin sarki ya baka abin da kake bukata wanda kake nema allah ya kiyaye ka daga gare shi allah ya tsare ka mu ma muna bukatar irin wannan addu'a allah ya sa mu dace wanda yake cewa waɗanda ke cewa an halicci manzan allah kafin annabi adam amma wai yana matsayin tauraro mai haske to malam ya gaskiya wannan maganar a ai ina ganin ko jahili zai iya karyata wannan ba ma malami ba domin annabi akwai sanda aka yi mai haihuwa da ya fito sai ce ya sanya ma ɗan sunan baban shi annabi ibrahim in ya zama annabi jika ne na annabi ibrahim to kuma shi ya ba girma annabi adam to ya aka yi ko dai wannan maganin da ke cewa annabi aka fara haihuwa kafin annabi adam ƙarya ne ko kuma annabi ibrahim ba baban annabi ba ne to ko annabi ibrahim baban annabi ne wannan magana ita ce ƙarya sanda aka yi isra'i da mi'iraji sanda annabi ya haɗu da annabi ibrahim a sama ya ce mai maraba da ɗana da suka haɗu da annabi adam ya ce maraba da ɗana kuma manzan allah ya karɓa kuma ya dawo ya ba da labari jama'a za mu gasgata annaba wannan ne da mai gidansu manzan allah mu karyata wannan karerayen da mutane ke faɗi ko ko za mu gasgata waɗannan karerayen mu karyata annabawan allah ne shi dai allah ya ce annabi adam shi ya fara halitta ba wani nassi a qur'ani ko hadisi da ya ce an fara halittar manzan allah ne ƙarya kawai ake ma allah ake ma annabawan shi wallahi jama'a ƙarya ne ba sai ka kera irin waɗannan ƙaryar ne za ka faɗi darajojin manzan allah manzan allah bai buƙatar irin waɗannan ƙaryarai kuma haka zo waƙa sai a ce ɗan audullahi da amina a'a <laughs> kai wannan ne tuka da warwara ne ka faɗa abin da Allah ya faɗi kawai ka ci gaba annabi mutum ne irin ku mun fahimci wannan da kyau ku in ka ce annabi ba mutum bane to jinsin halitta ya zama guda nawa kuma jama'an duniya gaba ɗaya sun yi imani da annabi adamu shine saboda idan an tashi a ranar kiyama za a je wajen annabi adam neman ceto za a ce kai ne farkon halitta kuma gane kuma annabi ya da labari kuma annabi bai ce ni ne ba sai ce adamu ne farkon halitta kuma ya ce ya ayyuhan ladina ya ayyuhan nasu kuma ladin alladhi kun? min nafsin wahida wa min ha? zauja ha wa min huma rijalan kathiran wa nisaa sai ce me ta alladhi na bihi wal arhama inna allaha kana alaikum raqima jama'a duk muna da wannan nasoshin zamar ga kwaso wadannan tatsuniyoyi kuma annaba hadisi yake cewa dukkanin nasaban shi gaba ɗaya babu shashanci haka har zuwa annaba adam sai mu karyata annabi mai da wannan magana ima ku daina ɗaukar irin waɗannan tatsuniyoyin da ake samu su daga yahudawa allah shi kiyaye malam yanzu matan da ta ƙi ciyar da kyanwanta har ta mutu kuma har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ganta a wuta to ranar tsayuwar kiyama za a fito da ita a yi mata hisabi ko koban da ita ai yanzu a jahannama ba kowa a wutan jihannama. an nuna ma annabi alamanta ne ga ta nan ina fata mun gane ba kowa sai an je lahira ne za ta shiga ko fir'auna yanzu ba a nama yake ba yana barzahu ne amma yana shan wuya kullum ana zuwa ana kawo tan jahannama safa da yamma ana kona shi ana tafiya da ita ranar kiyama ne Allah maɗaukin sarki ce me ya kudumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar ranar kiyama zai ja zugan shi na sahamana da sallama rudu da duk wani takadari da jairan gari na nan da na can da na ko'ina za su bi zugan fir'auna ne fa awradahumun nar sai ce bi'sal wirdul mawrud ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya sa mu dace kamar misali ne annabi da ya ce ya shiga aljanna sai ya ji takon bilal a gaban shi ya nuna bilal na aljanna ne a yi da nan ana amma nuna ma annaba abin da zai kasance ne wannan yake cewa ko shampo ga namiji ya halatta jama'a marka rika yin amfani da ilimi mun tashi yin magana shampo fa wani ruwa ne mai dauke da sabulu a cikin shi wanda ake wanke kai kawai wanke kai ake da shi haka ne ko ba haka bane abin da ke canza kai ya rika kyalkyali yana yin abubuwa menene ba relaxa ba ne ya halatta za ka ce namiji ya relaxin kan shi ya sa wani abubuwan bi halatta ba <clears throat> han matan bi halatta ba kamar halitta yadda take <clears throat> ina ba ta an fahimci wannan da kyau dole na abubuwan da ake yi don ai kyau to ka bar allah maɗaukin sarki yadda ya yi ka da allah yana son ya yi ka fari da ya yi ka can inda fararen suke da allah yana son ya gashin ka irin nasu da ya yi amma shi yana da hikiman da ya yi ka ɗan hakan nan mummuna haka ɗan dakwas-dakwas ina fatan mun gano wannan da kyau ba ka jin mutanen mu sun kalli mutumin da ya zama tattar na sai su akwai karbi <laughs> na fatan mun gano wannan ne sai a ce wannan bakin da kake gani extra energy ne aka zuba a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsere mana imanin duk waɗannan abubuwan da ake shafawa gashi kaza a shafa launin fata ta kaza duk kwakwara ku bari kowa ya zauna yadda yake Allah ya sa mu dace na wa alaikum salam hmm. mai tambaya yake cewa wai dangane tashin kiyama sirabi za a fara hawa ko ko hisabi za a fara hisabi za a fara yi ai sai ta yi kyau ne mutum yake in ka ƙetare siraɗi ai aljanna za ka shiga ai daga sirabi sai kofan aljanna idan ya kasance mutum dan banza ne yana hawa sirabi sai ya faɗa jahannama kenan an wuce wajen shine za su wuce kamar walƙiya wasu wuce kaza wasu wuce kaza daki daki ne daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza duk wanda ya ketare sirani to aljanna ta kama kamar kai ne a ba jarabawa ce interview sai ka ci jarabawa ka faɗi interview ya eh mana su ce na ya eh mana aka yi hisabi aka tantance na tantancewa za a tafi ne kowa sai ya ƙetare sirani da har auna sai ya hau sirani kowa in minkum illa wariduha kowa sai ya hau kana ala rabbika hatman makadiyya kowa sai ya hau yi eh mana ko wanda za a kakkece su a kakkarce su ya sha da kyar sai ya je kofar aljanna sai a yi analbitin nashi a yi renovating nashi <laughs> sai sai a shigar da shi amma fa ana gane su ba duk wanda ya sha wahala aljanna sai an gano ga talakawan aljanna ba komi kajiwa Allah ko ba komi mai wahala ba shiga ba ko Allah shiryar da na tambaya biyu za mu ansa jama'a lokaci ya kure mana hmm. hmm. a ah, ba wanda zai hudu ba wanda dan wuce na hawa zai fada eh an koro su za a zo kofa sai su hawa sarari sai su fada ai ita dama sarari akan jahannama take ka fahimci wannan da kyau ko wasiƙan ladina kafaru ko ila jahannama ne ana zuwa sai a buɗe masu ƙofan jahannama shine sai sa wasu radi sai su fada ina fatan mun gane ai kowa zai shige shiga aljanna sai ya bi ta kan jahannama mala'iku dama da hagu da ƙugiyoyi su kuma suna ta kai hari allah maɗaukin sarki ya ƙetarar da mu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace na'am Eh, kowa ma ya mutu yana barzahu a'a ba haka na ce ba kowa na zuwa barzahu sai dai mutane kirki ba su kara haduwa da mutanen banza sai an je kiyama ka fahimci wannan su mutanen da suke barzahu ne mutanen kirki su ne idan aka tambaye ina wani aka ce bai zo ba sai su ce an yi wuta da shi ka fahimci wannan da kyau ai ba jahannama ga kai shi ba safe da yamma ne ake zuwa ake kuna shi a nasu barzaho ya fata mun gano wannan da kyau kamar talaka ne an kai shi gidan yari aka kai gwamna gidan yari kana ɗaukan gidan yarin iri ɗaya ne akwai biyayi a can komi yake bukata akwai kawai abin da aka yi mai shine an takura shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsere mana imanin jama'a ku yi hakuri na makara wajen zuwa karatu kuma ba mu tashi da wuri ba mutane sa da uzurori ku yi hakuri sai in allah maɗaukin sarki ya kai mu gobe sai mu an sauran tambayoyin ku fasbanaka allahumma duka shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum